bankaura court bankaura court bankaura wato kuna da imanin sai kun tuɓalla ke nan yawa to ka ga abin da nake so in koya muku nan da kai je ka je ka kasa cin ƙwallon ita gurki kan ya fito ka gane idan kai haka ka ɗaga ka wannan kafa sana'a Tá vendo? Sim. to kun ga yadda kuka ko yanzu ya kuka ji ku ku daɗi ba yanzu ko kuma tun da kun gama abinda nake gaba ɗaya kowa daidai Oh! hankali hankali hankali abin da jawo ka a gidanka a gidanka fa da na jawo ka ni amfani yin wani girma ka girma ka girma ka girma fara yawar wani hauka ne wani a kama ta a yin gidan ma ka tashi sallah da koya yara sallah shi ne a hau ni amfanin wannan yana da wani amfani a nan duniya ko yana da amfani a lafiya wannan ba hauka ba ne hauka babu da hankali na motsa jiki yana da kyau mutum ya ci maiko ya kwanta zaƙi ya kwanta zai motsa jiki mutum ba zai ji daɗi ba gaba sai ka tsufa da ƙwarinka in ka je gona noma sai ka ga kana da kuzari da ƙarfi yadda ya kamata ka gani lafiya lau ka gani ka sake kwallo ka gara ka buga ya yara Allah ya ce Ne za mu koma test control ko? Eh, eh. kowa an zai sai ta kwallo idan aka bugu ma kwallo kar ka sai ka haka ba haka ake ba sai ka haka kamar misali haka ka je gona ka ba ka gani ba hmm?